gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da kowa daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe daga nan sashen hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin da zangon FM a Nijar ɗin da suka haɗa da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sada aka ra'ayi a sashen hausa.com ko kuma suna sunana hauwa shiri. To kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau sha biyu ga watan Disamba shekarar uku, shirin zai tattauna ne akan matsalar shaye-shaye a tsakanin mata. masu sauraro muna tafa da karin bayani. Sanin kowa ne cewa matsalar shaye-shaye matsala ce da ta addaba al'ummomi da dama a kasashe daban-daban a duniya. Sai dai da an ambaci matsalar shaye-shaye matasa ake fara kallo domin ana ganin su ne jinsin mutane da suka fito amali da kayayyaki na sa maye to amma wani abin ta ajibi shine ganin yadda su ma mata suka tsunduma tsamo-tsamo cikin wannan harka ta shaye-shaye. wannan kuma shine batun da yau da gobe zai duba a yau da haka sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe madalla yanzu kan sai kaduna garin gwamna inda za mu ja gefe guda in barku da wakiliyarmu da ke can binta ibrahim tare da bakin da ta gayyato mana a cibirin tattaunawar tamu inda za su tattauna akan wannan muhimmin batu na shaye-shaye tsakanin 'ya'ya mata binta gare ki. yan aji barkan mu da sake sada da ku a cikin ajin mu na yau da gobe a yau a cikin ajin namu zamu tattauna ne akan abin da ya shafi a shaye-shaye miyagun kwayoyi shaye-shaye yana daukan sufofi da yawa kuma matsala ce wanda take ta faman bunƙasa musamman arewacin najeriya mana ganin mutum ɗaya mutum biyu can wurin ya zama yanzu babu gida ko a ce wani dangi da basu da wani wanda yake da matsala na shaye-shaye muna ganin a matasanmu majiya ƙarfi wanda suke cikin gani ƙuruciya suna yawo a kan titi a matsayin waɗanda suka rasa hankalinsu ta hanyar shaye-shaye abin da ya fi bada ma takaici daban tsoro shine yadda mata suka shiga cikin wannan shaye-shaye haikan shin har yanzu ba mu gano bakin zaren ba ne ba mu fahimci menene ke kawo wa'annan matsalolin ba bali mu magance shi ko kuwa abin kafin karfin mu yayi a cikin ajin namu a yau wanda za mu tattauna mu samu kuma darasi daga wurin su muna tare ne da dr kuma barista hadiza aliyu wacce take deputy bosa ce ta jami'ar ahmadu bello na zaria wato lauya kuma accountant sannan kuma muna tare da malam salihu suleiman tsauri wanda yake daga tsangayar koyar da ilimin hankali da kuma tunanin dan adam da ke a nan jami'ar ahmadu bello da ke zaria kuma muna tare da malama madiha zaru kuma malama sahura alhatu wayanda za su ba mu shawarwari da kuma bayanai akan abin da suka fahimta game da shi wannan shaye-shaye na miyagun kwayoyi barkanku da zuwa kamar yadda na ba da gabatarwa wannan ba sabon al'amari bane shaye-shaye tun ana ganin shi a nesa yanzu ya kusan zama a gidajen kowa kuma abin takaicin shine na muke samun shaye-shayen ma har da bangaren mata abu tunaninku me yake kawo haɓakan da kuma karuwar samun masu shaye-shaye duk da ana samun waɗanda ake ganin ga illar abin a bayyane za mu fara da barista wanda za ta ba mu gudunmawa akan wannan bangaren barista assalamu alaikum masu sauraron mu barkanku da warhaka a zahiri halin da ake ciki yanzu na yadda mata suka shiga shaye-shayen kwayoyi da shauran abubuwa masu sa maye abu ne wanda ya zama ruwan dare yanzu game duniya wato ana mamaki yanzu ma ba a mamakin haka ike hmm. saboda a yanzu ma data da ake da shi hmm. a ƙasan nan tamu ta najeriya ana hasashen cewa tsakanin mata da matasa ana da data da ya kai wajen miliyan goma sha hudu da uku kuma shekaru kamar matasa shekaru daga sha biyar zuwa mata wayanda suka akalla shekara 64 64 data da ake da shi kuma a cikin wannan hashashen an tabbatar cewa miliyan uku abin ya riga ya zame musu zattuwa wanda ya taba kwakwalwa kuma sun zama dependent wato sun dogara ga shayayen nan ba su da wani amfani da wanda za su yi wani eh, sai dai kawai sai dai su yi shaye-shayen halin da ake cike kenan saboda haka wannan abun ya zame abun damuwa to abin tambaya a nan shine me ke jawo mata mm. suke shiga cikin shaye-shaye. Tabbas shine tambayar da na muku tun farko da mu sani shin me yasa ake ƙara samun yawaita matan su shiga cikin shaye-shaye? Damuwa ne, rashin kulawa ne, ko kuma wani bukata ne na musamman. Na farko dai akwai illar damuwa saboda akwai abin da ake ce ma psychological damuwa eh, wato abin da ya shafi tunani mm. wata saboda duk abin da za ta yi sai ta zafafa damuwa a kan shi wato abubuwa al'amarin rayuwar duniya madalla mm. shin wannan kila ya dauko rashin samun me ake ce ma satisfaction wato biyan mm. bukata wannan damuwan maybe ya shafi rashin gata talauci rashin haihuwa don mata yawancin aka ce miki mace ta yi aure aka wuce shekara ba a ji kuka na jariri a gidan ba to an fara shiga harkan damuwa sannan watakila ta shaƙa saboda abin duniya ta yi wannan auren da ta shiga gidan sai ta ga kuma ba haka ta shiga tsaka mai wuya hmm. kila tana son auren kuma yanzu ta zo yadda ta hasashen cewa za ta zo ta ji daɗi sai ta gaba haka ba ne al'amura ya canza ko kuma a'a tun farko auren an yi shi akan karya. karya miji ya yaudare ta ya nuna mata kuɗi daga waje da ta shigo ciki sai ta gaba haka shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da ke sa mata su shiga damuwa sannan akwai kuma abin da ake ce ma peer group wato irin ƙawaye da take tare da su wasu ƙawayen nan ƙila dama 'yan shaye-shaye ne ta sani ba ta zo ta afka musu aka fara daga nan tun ana mata ta yi tana a'a tana a'a sai ta zo ita ma sai ta shiga to bari da yake mun yi magana akan abin da damuwa ne wanda ya zama shine jigo na shaye-shaye ga musamman ga bangaren mata wanda wani lokaci mazan ma sukan ce su ma damuwa ne da rashi da yake sa su fada cikin shaye-shayen wato matasa um, madiya bari mu dan dawo wurinki da game da irin yadda ke ga rayuwar matasa yake musamman ke da ke matashiya da kuma irin matan da kuke hulɗa da su me da me ke tunanin yake iya sa banda bayan da wayan abubuwan da hajiya ta faɗa cewa su suke iya tunzura mace hmm. wato bukata da kuma kila rashi da kuma damuwa ko yansu abubuwan wasu irin hanyoyi ke ganin mata sukan bi wurin kaucewa shiga damuwar misali in suna cikin damuwar su magance damuwa wanda kila yake kawo shiga cikin wannan harkar ta shaye-shaye. a yadda kika yi magana matsayina na matashiya ka haɗu da mutane kala-kala a cikin matsaloli wani kuma ma bai da wani wanda zai je ya tattauna wannan matsalolin da su ne sai zai same ka ce miki wance wane kaza ko kuma wane kaza ko a wurin aiki ko a gidan aure ko a wurin sana'a mu a cikin ɗabi'unmu na hausa da zan ce hausawan yanzu na wannan zamani muna da wata ɗabi'a ta bin bokaye ita kanta wannan ɗabi'a ta bin bokaye kan jefa mata da yawa a cikin shaye-shaye hmm, saboda su kansu yawanci yanzu ina yawan amfani da kalmar boka saboda ba zan ce musu malamai ba saboda ni na san ba malamai ba ne za ki je wurin mutum wai kin je a matsayin taimako shi kuma bai da abin da zai taimaka miki saboda daman ƙarya yake miki kin je mashi ne da damuwar matsalar ɗakin ki mm. a wurin aikin ki wurin sana'a ki da dai sauransu da matsalar ƙawaye sai ce to zai baki abin da in kika yi amfani da shi za ki ji komi ya warware miki sai ya sa miki wiwi ya haɗa miki da wasu ganyayyaki to saboda ni an taɓa kawo min har gida an nuna ma. shi ta je eh, ta ringa turarawa a ɗakin ta za ta ji duk wanda ya tunkare ta za ta iya mai abin shi a hada hadan shi eh, magani shi a matsayin shi ya bata magani ne wai na jarinta da duk wanda ya tunkaro ta to za ta iya rama saboda ita ta je wurin shi ne wai ana danne ta a cikin gidan aure mm. kowa ya rena ta kowa yana taka ta sai ce zai bata magani na jarinta sai ya bata wiwi kuma ita bata san me wiwi ba ta zo take turara wiwi a ɗakin tana buguwa kin ga mm. daga nan tunda shi yake ba ta kwanciyar hankali kwarai to za ta ta neman wannan maganin a maganin so sai ta ci gaba da komawa wurin shi tana siyowa tana kawowa cikin gidanta sai su kuma wayanda suke cikin gidan suka ce tana shan wiwi ita kuma ta rantse ta maya tunda suna jin wani saboda Allah ita ta san ba wiwi take sha ba amma su matasan gidan sun san wiwi ce take turara a dakin ta ta zo tana wasu irin hada-hada auren ta ya mutu aka je gida aka je ana shari'a aka ce ai wiwi take sha to da magana dai magana sai ta ce ai malam wane ne ya bata magani kaza take turara a dakin ta ya kai ga haka eh sai kuma na biyu shi ma wanda na sani ita kuma wurin bokan ta je ya cuce ta da ya cuce ta sai ta zo sai ta shiga damuwa sai ba ta iya bacci sai shi kuma mijinta ya ga bari ya taimaka mata ya ringa siyo mata maganin bacci tana sha don ta samu ta ringa bacci hmm. saboda kullum ta fara sha sai ta koma ba ta iya baccin sai ta sha wannan maganin kuma kwaya ce take sha kuma shi ba likita bane hmm. to kin ga irin wa'annan matsalolin su ma sukan jefa mata cikin shaye-shaye mun yi ya bakin kokarin mu wurin ganin mun samu likitan da za ta shigo cikin wannan shiri a yau saboda mu tattauna musamman ta bangaren kimiyyar likitanci amma Allah bai sa mun samu ba daga baya dai zamu yi musu waya don su ba mu nasu gudunmawar a cikin wannan shiri da yake yana da muhimmanci ɗaya daga cikin abin da ta faɗa shine wani lokacin ba wai kai tsaye an je siyan abin shan na maye ne dalili ne yasa aka samu abin saboda an samu biyan bukatan amfani da wannan maganin ko abin sha din sai mutum ya ci gaba da amfani da shi wanda shine ake cewa wato drug abuse an yi shan magani ba bisa ka'ida ba To masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu sake koma ga teburin tattaunawar tamu tare da Binta Ibrahim da bakinta. Bari in ja ku zuwa madafa wato kicin. masu sauraron mu assalamu alaikum yau ga mu a kicin mun zo bangaren dafuwa kuma ina tare da hajiya usaina suleiman daga kaduna a najeriya hajiya usaina yau zaki mana miyan ogbono da haka zaki fara da lissafa mana abubuwan da uwar gida ke bukata sannan kuma mu je yadda ake yin wannan miya bismillah a yau cikin din namu gaskiya ne za mu miya ne na ogbono duk da dai ba miyan mu ne ba na mutanen arewa miya ne na mutanen ibo da mutanen kogi wato jihar kogi iya yanzu ne amma mu ma yanzu mu ma yan arewa mu ma mun koya mun iya amma fi iyawa to da farko dai ajiya duk wanda zai yi wa ogbono ma ta zafi ne ogbono za ta kawo ji ogbono ta zai kyau ita ogbono ma akwai mai kyau wani za ki ji shi yana da ɗan ya daɗe kamar daɗewa daɗe ya zama kamar ya ɗan sauya launi to za ka samu ogbono ki sabo mai kyau wannan ki samu manjan kuma yawanci an fasa irin manjan da ake kare da tun wajen ƙasashen kudu mai kyau shi ma ko kuma yadda ta mai kyau sannan ki samu busheshen sannan kuma ki samu ɗan tarihin da albasa da ɗanɗano magi ne ɗanɗano to kuma ne wani ɓangaren daddawa kamar akwai daddawa irin nasu inda suke ke na okohe ne kuma akwai tamu ta da ake ce ma kalwa daddawa kalwa to duk wanda Allah ya sa ta samu yake amfani da ita amma sukan ce ta ta ogbonin ta fi zaki a cikin wannan na ogbonin idan ka same shi to kuma sai ka samu nama in kana so ko ganda sai ka haɗa to cin rajiya wasu sukan haɗa da kuɗi ko ka haɗa ogbonin da ya ɗanya ko kuma ka haɗa ogbonin da kuɗewa butacca to amma wannan za mu yi za mu haɗa ta da wa ɗanya ne na'am da sai ka samu kuma wa kaɗan yana eh, wa kaɗan yana mai kyau ƙanana mai sabon yanka mai kyau wanda ba a riƙa ba kuma ba ƴaƴa da farkon fari ita za ka sa a gwamnan ka niƙa shi za a ce a ce kaman ka niƙa da manjan don saboda kada ya dubbulkule ko ya ci to amma da an ma gane nan an samu hikima sai ka niƙa garin shi shi gwamnati ka kai shi inji a niƙe maka shi niƙi aka niƙe maka shi niƙi da ka zo dama farko sai ka ɗora tukunyarka tana ɗora tukunyarka ta hanya mai kyau mai tsabta ka aure sai sai ka ɗora tana ɗorawa sai ka kawo man jan nan naka mai kyau sai ka jiya a ciki idan ka duba jan ka cikin tukunya wani gida kin duba jan ki sai sai ki samu albasar ki mai kyau sai ki yanka ki yanka ki yanka sai ki haɗa ta da wannan garin tsadarin sai ki waka cikin wannan ba. Idan soya shi na ci a shi na da kun san amfanin ciwon wannan ogbele. Saboda ita ogbele mu ban san mu dan da mu saba da wannan miya ba. Idan ka yi ta haka nan ka zuba ta a sama da kuɗewa to sai ka tuna maka wani ɗanɗanon baki da shi ba ta ba ka ka da kamar wani albasa kamar wani sabulu sabulu haka. Na'am. Sai ka ji wannan sabulu sabulu kamar tana warin sabulu. to amma idan ka zauna ka soya ta cikin manjan nan ka soya ta da albasa ka soya ta sosai sai ka tsaye da ruwan to wallahi ko mutum zai ci ƙwaƙwal idan suka yi ta zai ci na'am in ga yara na ba su ci in sun ci suna warin albasa zai ce sama ke gida ta to sai na je na koyo sai aka nuna mun in rika soya ta na'am an abin wanda suka suke da ainihin niyyar Eh, wata ibo na wata kawa don kan mutum ki soya jalal eh, eh, in kika soya kika soya shi yake yake da albasa sai ki ɗaya da ruwan ruwa sai su kawo wannan kifi na ki buɗe shi a biya mai kyau a wanke abin fitar da ma an wanke an gyara an fice da ƙayoyi hmm. sai ki wata da gangarki sai ki zuba wasan da yawanci inda nama ka riga da matan ta tafasa nama ka yana da yana nuna sai ka zuba a cikin ka ta faɗa ɗauko da dawaki ko wannan nasu kunye ko kuma ta ta kalwa idan da aka samu duk ta yi da gaskiya dama tana da abin sa a daki a kulkula a gefe ka suka ka ɗiba sai ka zuba kamar da mun fi sai ka rufe to yana ne yana wuta yana ne yana wuta yana ne yana wuta yana kana yi kana duba kuma yi kana duba ka ta ka haɗa ka ɗauko mai ɗanɗanon ka na ka ka zuba ka ɗauko ɗan jikin ka daidai yadda ka ka zuba barci ya ta nuna ya ta nuna ya ji tana kauri tana kauri tana kauri wannan uban yana ta nuna a ciki yana ta nuna yana ta nuna a ciki ƙarshen ma daga zai ƙarshen ya ta nuna a ciki ba ma sun tare da kuɗin yake. na'am. mai kyau ɗan ƙarya mai kyau an yi ta ko an cirɓa ta ko an gurga ta to sai ki ɗauko ta sai ki zuba abinci ina da ɗakkan wani da kamar ni ina yin kansa ɗakkan wa amma wasu kan da guda ba ina sami ɗan sama ko ɗan ruwan toka haka cikin ɗan gida. Na'am. Da ba za ka sake a wurin ba sai ke ta juyawa sai ta juyawa sai ta juya tana daga da can saboda kada ya zuba kasa da kai ya gudu haka za ki ga tsaye hajjiya ka kai kuɗi da ne haɗe da ubarai da kirkit da naman ka a ciki da gandan ka zaki sun ka lafiye wallahi kan shi na ba sai an ce miki makota sai da a rika kai gidan nan yau wani irin miya ake yi da miya ta haɗu ta kai ta kawo hajjiya. mai gida zai sha daɗi kenan. a ba hajjiya ba a magana An gama wannan miya kenan? To madalla mun je da ake. To madalla tunda mun je da ake wannan miya to abono da wani irin tuwo ya kamata a ce ta ko kuma abin da ake ce masuwalu kenan ko? Yawwa hawa. Za a iya cin ana iya cin da ko tuwon ba. Za a iya cin ko da tuwon kamambita ko kuma a ci da tuwon alibo ko tuwon amala. Ba wanda kai wasu ma na kasan birni ma sakwara ma suna ci da ita. Ina ci sakwara a da ita. Mu Hausa muka sha'awa muka yi wannan miyan za mu iya ci da tuwon dawa ko tuwon masara misali ko ba za ta hau ba. Wallah za ta hau hajiya za a iya ci. Ina yi sai tuwon ka na dawa lafiyayye tuwon ƙaura ya ji kan waye komai kamar da abin ka sai kai gaske in kuma tuwon masara ne shi ma haka kana iya biya a mutu in tuwon gero ne hajiya kana iya biya a mutu lafiya lau wallahi ba inda ne miya ta samu ko ta kai ta kawo To madalla mun gode kwarai hajiya usina da wannan miya da aka yi mana a yau ta ogbono. To madalla masu saurare da fatan an karu kuma ana biye da mu a cikin shirin. Har yanzu dai muna cikin Kaduna don haka sai ku biyo ni mu sake garzayawa da ku binta da bakin a teburin tattaunawar mu. Malam Saliu kai wani na bangaren ba da shawarwari ga mutane musamman bangaren da ya shafi kiyar lafiyar su ko kuma a yanayin zamantakewar su wani irin kalubale kake ganin wanda ya fara shaye-shaye yakan fuskanta gaskiya illan shaye-shaye shaye-shaye yana da matukar illa a cikin al'umma akwai to dama duk wata matsala da kake gani kafin ka samu mafita a kanta sai ka gano dalilin da ya sa mutum ya shiga wannan matsala mm. in ka gano wannan dalilin to kamar a kashi ɗari ka samu kashi hamsin na maganin wannan matsala mm. na farko kamar a ɗalibai mata da maza wanda suke makaranta yakan sa a kore su a makaranta zai iya sa su su kasa mai da hankali a kan abin da suka je yi mm. saboda akan yaudare su wai a ce in ka sha wiwi yana sa ka zarfin tunani yana sa ka tuna duk abin da duk ƙarya ce duk abin da ka sha na shaye-shaye yana tafiya da hankalinka ne to idan mutum ya ɗauki shaye-shaye a matsayin abin na farko dai babban abin da zai fara rasawa shine kimarsa a cikin al'umma haka kannin shi da yan uwa da suke ganin shi da daraja za su waye gari su gan shi a mutumin banza ko da ya zo da abu ya faɗi za a iya kallon shi eh, ya magana in ya tafi ai wancan mahaukaci ne za a ya riga eh, da ya shayi tatil eh, wannan ai ba a cikin shi ba mm. ko da kau ya faɗi magana ce mai mahimmanci mai amfani mm. to akwai illa ta wannan koro daga makaranta akwai kuma illa na ganin wannan 'yan uwanka za a dinga kyamataka in za a yi shawara na famili ko na abokai mm. ba za a saka ana dai ganin mutum da kamar biyar da dai hankali kawai eh baka da ma wani mahimmanci a cikin al'umma balantana a ce ma a jawo ka ai wani magana na hankali sai dai irin yan uwanka masu shaye-shaye wanda kuke shaye-shaye tare da su to su ne kawai za ka ba su shawara su ɗauke ta wani mai amfani. Aika baka san baka ji akan cewa idan ko mutu aka yi wani mutumin banza ya mutu a cikin eh, al'umma musamman na hausa sai ka ji an ce a samu yan shaye shaye eh, su su kai shi yan uwan shi eh, saboda tsabar an ma riga an sallame su daga cikin wannan al'umma to ga mata fa wani irin illoli zai iya janyo rayuwarsu ga mace gaskiya akwai matan da na sani cewa saboda illan shaye-shaye kamar yadda ita hajiya madiha ta faɗi ya sa ta rasa aurenta wannan illa ne mai matakar abin da ya kamata a ce an diba bai kamata a ce saboda shaye-shaye kin rasa aure wanda shine abu mai mahimmanci a rayuwar mace da dan adam gaba da sannan abu na biyu hatta yaranki da kike ɗauka ko kike ganin su ne mutanen da za ki iya cewa su yi su bari to za su waye gari su ɗauke ki a mutumiyar banza saboda su ma za su waye gari su gane cewa shaye-shaye ba abu mai kyau bane sannan mijinki da kike zama da shi ko da ya gane cewa kina shaye-shaye in ma ya iya haƙuri ya zauna da ke ƙila zai iya zama da ke akan wasu dalilai ko dan saboda 'ya'ya ko saboda iyaye ko kuma yana tausayin ki in ya rabu da ke bai san wani hali za ki iya kasancewa ba to shi ma shi zai dinga ganin ba ki da kima har sai ran da kika zo kika daina wannan ɗabi'a mara kyau sannan illan shaye-shaye yakan sa mata su fada a wani matsala na abin da ake ce makaruwanci saboda idan ta fara shaye-shayen a ɓoye ta rana za ta zo tana neman yadda za a yi ta siya waɗannan kayan mayan babu kuɗi ko ma da kuɗin inda za ta je ta siya ba wuraren mutanen kirki ba za ta haɗu da mutanen banza wanda su dama harkan suke na neman matan banza a yi baɗala a yi shashanci to daga ƙarshe za ma su ba ta irin abin da ba ta taɓa sha ba su bugar da ita daga ƙarshe su lalata rayuwa ta kila ma ba ta taɓa wannan ɗabi'a na banza ba ƙarshe. Sa'ura kin ji abin da abokan tattauna suka faɗa kan eh, maganar shaye-shaye da illolin da zai iya janyowa. Ko wani misali da zaki iya bada na abin da kika sani masu kasancewa ki matashiya? Assalamu alaikum. Eh to yanzu dai matsalar shaye-shayen da ake ta yin magana a kai har yanzu an manta da wani bangare ɗaya wanda shi ma yana taimakawa wajen wannan abin hmm. shine a lokacin da ka fahimci wane yana shaye-shaye kuma ya fara mu'amala da kaninka ko ɗanka ko ɗan uwanka hmm. to ka sani idan kana mu'amala da mutum in kana son shi ba dole bane kake fahimtar cewar halin shi yana halin shi bai da kyau sosai sai kayi da gaske kafin zaka iya fahimtar da naka cewa wannan mutumin da ya zo wurinka yana da hali mara kyau domin masu shaye-shaye suna da wata ɗabi'a ta ladabi za su ruɗi yaron ki suna su hali na gari kai garin su ke kuma ke babba ce kin san ba hali na garin gare su ba amma yaron ki sun riga sun nuna mishi cewa wani ma shi zai rika sa ɗan yin sallah akan lokaci hmm. kuma shi yana shaye-shaye kuma daga wannan ne yake sa har yaron naki shi ma ya tunanin wani ma shi yake sa ni yin kaza wani ma gashi da hadda alkur'ani na haka ya nuna mai hanyoyi mai kyau to da haka sanda ma zai kawo shaye-shayen ya yi din shi ma zai ɗauka ai ba wani abu bane malam wane ma yayi ko kuma mai sani wane ma yayi to har sai kin fara lura da cewa abokin yaron kin yana shaye-shaye to kin gudu baki tsira bane shi ma sai kin hada duka biyu domin ba dole bane a ce an ɗauki shaye-shaye ta hanyar damuwa Hmm. kamar yadda kowa yake tunanin ai damuwa ne farkon abin da ke fara shaye-shaye wani ba damuwa ba ne shaguwa ma tana sa a shaye-shaye wato kai koyi da wanda ke amincewa kuma domin a cikin ɗabi'un masu shaye-shaye akwai ladabi a cikin shi tabbas haka aka ce kuma da gaske ne masu shaye-shayen nan suna wannan ladabin to ga mata fa ya za a yi da kamar da kike magana cewa ɗabi'a ce wanda za ka iya koya daga wajen wani ba don saboda kana cikin damuwa ba macen kuma fa idan tana cikin wannan al'amari ya za a yi misali kawarki tunda ana fara nan lokaci da nuna miki abun ba wai wani abun illatawa wani ba ma za ta yi miki ma a boye ba cewa wai ai sai an sadaranta mugun abu ne akwai abin da ya faru a gidanmu lokacin muna gida baban ya kara wani aure matar sai ta zo tana da kuzarinta da karfin don tana da karfin da gaske mm. za ta ta ira tara wanki kiga ta tara wanki za ta yi kafin ke ki gama abin da kike ta gama wankin nan kuma za ta dora muku abinci a lokacin kuma kominta da karfi take yi sai mama na ta tambaye ta saboda mama na tana dan nauyin jiki haka in ta aiki kan sai ce ta gaji za ta kwanta mm. amma ita wannan matar ba ta cewa za ta kwanta ita taba ce mata ke ko ba ki gajiya haka kike yin aikin ki ko a can inda kike sai ta ce mata ta. ai ni ina gama wannan ai magani take siyo min magani kaza ta faɗi sunan magani a lokaci sai ina shan shi za ki ga shi sa washe gari na tashi da karfi na ko daka gare ni na tashi na yi daka ya ta ce mama na ai ko ke ma da za ki sha wannan nauyin jikin da kike fama da shi zaki iya tashi a kan lokaci to sai a lokacin sai wani take cewa kai gaskiya ita wannan abin bai ba zai yiwu ba to amma kin lura cewa wannan shan da kike yi ba kya tashi ki sallan ki a kan lokaci sai ta ce kai ai mu in kika hada sallan ki gaba ɗaya ma malamin ya ce ita matan aure ita sallanta eh, eh, wai ita sallanta ma ita matan aure ko da a makara ta yi ta hmm. Allah yana yafe mata saboda hidiman aure ta yi a gida saboda ka sha ta mace ta yi lada ne a gidan mijinta hmm. wannan an santa bata to daga shi dai baban mu yi nasarar raba da wannan shan to amma da aka raba ta yaya kuka ga jikinta tana iya aikin da ta saba yi ba ta yi gaskiya ta kuma ta kan ɗayan samu yi mata ma wasu abin haka haka abin ya kasance to don haka dole ne mata da suke fadawa shaye-shayen nan dan abu kaɗan ne yake sa a fada shaye-shayen ba kuma akwai rashin lura a ciki dole ne sai mu rika nuna mu ko yaran mu ne irin kana ciwon kai ka ce zo ka siyo min fanadol in sha ai kowa likita ne a gidansa eh to ka rika hana yaran ka ka ce a'a tukunnan me ke sa ciwon kan zaka fara tun daga nan ya kamata mu fara kuɓa ma yara iyayen da kika san maganin kaza shi maganin kaza ne ko kake mm. da yarinyar ki ta fara shan shi har sai malamin kiwon lafiya jami'in kiwon lafiya ya jagorance ta da ta sha shi daga nan kawai zaki fara kirka nuna mai ki duk wani magani bai kamata ta sha shi da kanta ba wato kenan dai shi shaye shayen nan ba dole sai dama a cikin zuciya an sa cewa za a yi shaye shayen ne ke zama shaye a'a daga daga yin shi cikin rashin sani mm. kana yin abinka ne kawai don saboda kila ya kaɗan ji biyan bukata har sai ya mm. zama maka jiki mm. inda ba za ka iya rabuwa da shi ba wasu ma ba su ɗauka cewa shaye-shaye ba saboda su a ganin su in aka ce shaye-shaye shine abin da zai bugar da kai ko ka sha eh, shaye-shaye ko ka sha giya in aka ce shaye-shaye wani abin da zai canja matsayin jikinka a matsayin da yake ada zai canja maka kila in kana yin abu so ɗaya ne to zai iya sa ka yi so goma ya wuce hankali amma kai sai ka dinga jin kamar kana samun eh, natsuwa a daidai eh. lokacin sannan kuma shi shaye-shaye yana sa mutum ya fita a halin shi na mutane hmm. amma ba a lokaci guda ba a hankali a hankali a hankali taruwa yake yi har zai zo ya taru sai ya zama kamar yadda aka ce zai mutum zai zama dependent to cikin illolin tukulali za a ce ka irin zamantakewan tsakanin miji da mata an riga an saba ana wasa da dariya kila mijin nan ya zama kamar abokinta mm. sai kawai sai kika fara ganin canji na ɗaya kila in ya fita ba zai dawo da wuri ba dare ya yi in ya dawo kika ma ma sannu wani ba zai ma an sami ki ba gari in ya waye in kika ce mishi ina kwana zai an sami ki a ciki lafiya mm. kin gane kin yi wani ne to kin ga wannan ma zai sa ita matan ta shiga wani irin hali to irin haka kila ta zo ta shawara da kawa ko kuma kawar ta lura cewa a'a kawa ta fa tana cikin damuwa mm. menene ke faruwa so in the course of irin bari ta bayyana mata damuwanta ila ma ta ce ai ko bacci ma ba na yi to daga nan fa sai a fara cewa to ko maganin tari yana sa bacci mm. kin gane to daga dan haka ki fara ki fara ki fara eh, kai shi ki rabu da shi rabu da shi ita kuma ta saba tun da wata ko rigima akai ta gwammace a zauna a yi magana a tattauna mm. in ya so a samu fahimta to wannan karan ya riga ya bijire hankalin shi kila ya fita waje mm. an yi ta yi ta yi ta jawo hankalinsa a dawo irin da abu ya gagara to irin wannan sai ta zama ta samu rauni to ma sauraro baki daya a maka kaga karshen shirin namu na yau a madadin dukkan waɗanda kuka ji wakiliyar mu a kaduna binta ibrahim da bakin ta tattauna da su a teburin tattaunawar mu a yau da ma Hussaini Suleiman da ta kama na mu na yau. Sai Julie Ladies Gresham da ta hada shirin baki ɗayan shi a nan Washington. Hawa Sharif ke muku sallama daga nan birnin Washington DC sai an ji ku. Shirin su